Korintiyawa ta biyu Sura ta shida Da yake kuma muna aiki tare da Allah, muna roƙonku kada ku yi na'am da alherin Allah a banza, domin ya ce, Na saurare ka a lokacin samun karɓuwa, na kuma taimake ka a ranar ceto. Gashi, yanzu ne lokacin samun karɓuwa, gashi kuma yau ce ranar ceto. ba ma zamar wa kowa sanadin tuntube don kada a aibata aikinmu, amma ta kowace hanya muna bayyana gaskiyarmu a kan bayan Allah muke, ta mutuƙar jurewa da shan wahala da ƙuntata da masifu da shan duka da shan ɗauri da yawan hargitsi da yawan fama da rasa bacci da kuma rasa abinci. Muna kuma bayyana gaskiyarmu ta halin tsarkaka, da sani, da haƙuri, da kirki, da ruhu mai tsarki, da sahihiyar ƙauna, da magana gaskiya, da kuma ikon Allah. Muna riƙe da makaman adalci dama da hagu, ana ɗaukaka mu, ana kuma wulakanta mu, ana yabon mu, ana kuma kushen mu. An ɗauke mu kamar mayaudara, mu kuwa masu gaskiya ne, kamar ma ba a san mu ba, an kuwa san mu sarai. kamar a bakin mutuwa muke, gashi kuwa muna a raye, ana ta horonmu duk da haka ba a kashe mu ba, kamar muna bakin ciki, kullum kuwa farin ciki muke yi, kamar matalauta muke, duk da haka kuwa muna arzuta mutane da yawa, kamar ba mu da kome alhali kuwa kome namu ne. Ya ku karantiyawa, ba mu ɓoye muku kome ba, mun saki zuciya da ku ƙwarai. ai, ba wata rashin yarda a zuciyarmu, sai dai a taku, ina roƙonku kama ’ya'yana, ku ma ku saki zuciya da mu. Kada ku yi cuɗanya mara dacewa da marasa ba da gaskiya. To, me ya haɗa aikin adalci da na mugunta? Ko kuwa me ya haɗa haske da duhu? Ina kuma jayayyar almasihu da Iblis? Me kuma ya haɗa mai ba da gaskiya da mara ba da gaskiya? wace yarjejeniya ce take a tsakanin haikalin Allah da gumaka domin mu haikali ne na Allah Rayeye. yadda Allah ya ce zan zauna tare da su in yi yawo a tsakaninsu zan kuma kasance Allahnsu su kuma su kasance jama'ata saboda haka sai ku fito daga cikinsu ku keɓe in ji Ubangiji kada ku ko taɓa wani abu mara tsarki ni kuwa in yi na'am da ku. in kasance uba a gare ku ko kuma ku kasance ‘ya'yana maza da mata in ji ubangiji maɗaukaki.